A yau ne wasu daga cikin dubban al'ummar musulmai suka gabatar da sallar Idi a masallatansu a jihohin Najeriya da dama. Daga cikinsu akwai Sheikh Musa Ayuba Lukuwa Sokoto a inda ya bayyana cewa babu wanda ya isa ya sashi ajiye azuminsa sai Allah yayin da washegari ya tashi da sallar Idi. wannan daga bangaren izala kenan sannan daga bangaren ɗariƙar tijjaniya babban malami kalifan ɗariƙar tijjaniya shek ɗayar usman bauchi ya yi magana shi ma akan wannan batu a inda ya ja kunnen al'umma da su ji tsoron allah ya bayyana cewa shi azumin nan ibada ne allah akewa bai kamata a saba wa Allah saboda wani abin halitta ba wajibi ne a ji tsoron Allah a yi wa Allah biyayya ya gabatar da wannan jawabin ne bayan an kammala sallar idi a masallacinsa da ke Bauchi a Gombe an ga wata gadau an ga wata a Kebbi an ga wata nan cikin Bauchi mako wanda ya gani birshi na a birshi kuma an gani ya Gurshin Fulani. A ina? To gurshin Fulani kenan. dangane da wannan labarai na cewa wata ya tabbata don abin da aka ce adilai guda biyu in sun gani ya isa jama'a ko kuma jama'a mustafiza wato jama'a mai yawa sai aka iyakan jama'a mai yawan mutum biyar domin shi ne mutum hudu su ne mizanin shaida na biyar ya zama ƙari in an sa mutum biyar sun ga wata wajen ɗauka dole a ɗauka wajen ajiyewa dole a ajiye domin abin da allah ya ce a yi allah ne ya umurce mu da azumin nan ya ce shaharu ramadana ya faɗi shawar. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان saboda haka dangane da abubuwan da muka dogara da shi na mutanen da suka gani wanda ba mu da iko mu karyata su saboda sun yi yawa yasa yanzu muka zo muke yin sallah a nan sallar idi watan ramadana ya kare watan shawwal ya shigo Allah ya karba mana abin da muka yi azumin da muka yi da sallauri da doya cikin watan ramadana Allah ya karba tunabban mu Allah ya yafe mana Allah ya samu daga cikin bayan sa'yantattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma fili da muka shigo na tsakanin shawwal da wani ramadan na gaba allah ya bamu lafiya a ciki allah kiyaye mana kasar mu allah ya sa mu zauna lafiya allah ya yi dukkan bala'i to daga shi addini baya son a ke dokokin da ya ajiye tun da annabi ya ce su mu da ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa iddata salatin da kun ga watan ramadana to maza na ce ku yi azumi da kun ga watan shawwal na ce ku aji azumi in kuwa an dubi wata ranar 29 ba a gan shi ba to a cika watan shi a bana ya kai 30 idan an kai rana 29 ba a gan shi ba a cikin azumi to sai a yi washe gari sai a yi azumi cikon 30 saboda haka mu a wurin mu yau din nan farkon <clears throat> farkon watan shawwal ne ba ne ba karshen azumi ba ne saboda dangane dangane da shaidu da muka samu na waɗanda suka ga wata saboda haka ba a da hujja a ta waɗannan mutane shekariya suke yi ai an ce mutum biyu ma in sun gani ya yi shaidu jama'a kuma a ce mutum biyar inda ake wuri daya ma akwai inda aka ce mutane sun kai talatin to alhamdulillah muna sanar da mutane wato in allah ya ajiye dokokinsa baya su a ƙetare don son zuciya ya ce su mu tuhi wa ya tuhi in kun ga wata ku kama azumi in kun ga wata ku sha ruwa wai lumumma alaikum in kun nemi wata ba ku same shi wai ya buya ranar 29 fa akmilul iddata 30 ku cika watan shabana ya shiga 30 ha kuma yan gani a cikin azumi ranar 29 ba a gani ba ya buya nan kuma dole sai ku cika talatin to yanzu jiya bai buya ba an gan shi kuma an ce sai kowa da kowa ya gani makafi tana azumi ai saboda haka musulunci ya ajiye shaidu mutum biyu inda sun gani to yardaddun mutane ne an riga an san su to shi kenan sai a ɗauki azumi ko a ajiye azumi alhamdulillah mun gode wa Allah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah kiyaye mu Allah kiyaye wani jama'a mu Allah kiyaye wani ƙasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ya yi dukkan bala'o'i hakika najeriya tana gamuwa da bala'o'i iri-iri na ko da jiya a borno wannan mutanen sun yi banna a cikin maiduguri jiya ma ko ina ana wannan banna ƙasa kuma tana da gwamnati gwamnati kuma tana da ido ya fi na kowa tana da kunne ya fi na kowa kamun ka ga abu ta gani kamun ka ji abu ta ji to me yasa abu ba har yanzu bai baya raguwa sai karuwa yake yi saboda haka allah gyara mana allah gyara mana allah kyauta mana allah kiyaye mana kasar mu allah kiyaye mu allah kiyaye mana jama'ar mu allah kiyaye mana addinin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam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 Matsayarmu game da ganin wata ta riga ta gabata a shiri na musamman wanda muka gabatar a shafin sarki zaki da ke Facebook, a inda na bayyana cewa na gamsu da fatawar Sheikh Ɗayar Usman Bauchi cewa an ga wata a Gombe, an ga wata a Bauchi, an ga wata a Maiduguri, an ga wata a Azare, an ga wata a guri kaza da guri kaza da guri kaza. Banda wannan akwai hujjoji da yawa da suke karfafar wannan fatawa. kaɗan daga ciki shine ganin wata a ƙasar Nijar idan muka duba za mu ga cewa agogon najeriya da nijar duk ɗaya ne ta yaya za a yi saboda saudiya ba su ga wata ba mu za mu bi su bayan lissafin awannin da ke tsakaninmu da su kusan awa biyu ne babu shakka Nijar ita ce ƙasar da ta fi cancantar mikoyi da ita ba Saudiya ba domin ita ce ƙasar da ta fi kusa da mu duk da yake akwai rubutu na musamman da na yi a shafin sada zumunta tun shekarar da ta wuce cewa Allama Ibn Bas ya bada fatawar cewa akwai malaman da suke ganin in aka yi saɓani irin wannan to mutum ya bi ra'ayin makashi ya fi wato ka bi hukuncin da maka ta yanke shi ne ya fi duk da yake ya kawo hujjoji da yawa manya-manya daga ɓangaren malaman da suke cewa ko da kai ɗaya ne kaga wata a garinku ko da mutum ɗaya ne a garinku ya ce ya ga wata kai ko da ka ce ko ‘ya'yanka to wajibi ne ka ajiye azumi bayan manya-manyan hujjoji daga kowane ɓangare da bin ya kawo a ƙarshe sai yake cewa amma kuma abun fa yalwa ne ya ce inna fi zalika sa'atun yalwa ne kawai ma'ana duk wanda kai yayi idan mutum ya fi gamsuwa da cewa bari ya bi ah, ra'ayin waɗanda suke ganin cewa ah, za su bi sarkin musulmi kamar yadda aka yi a Najeriya to shikenan hakan ya yi idan kuma mutum yana ganin cewa a tun da sanarwa ta zo daga wasu mutane da ya gamsu da su cewa an ga wata da haka zai ajiye to wannan ma ta yi domin samun wannan fatawa garzaya ka je google ka duba shafin ibn bas da ke kan yanar gizo zaka ga wannan fatawa musamman idan ka rubuta title kamar haka la yalzamu ittifaqul umma fi ru'yatil hilal a takaice dai babu hujja ga waɗanda suka saba mana waɗanda suke ganin cewa mu da muka yi sallah a yau mun yi laifi babu wani dalili da za su jingina mu da laifi sai ce wasu mun laifin sabawa shugaba amma a wancan sako da na saki wanda na gabatar da shi a shafin sarki zaki wato a shafin sada zumunta na riga na bayyana cewa sarkin da shugaban da ake cewa in ka sabawa ka saba wanda musulunci ya umarce mu da yawa biyayya shine shugaba na musulunci wanda yake khalifan musulmai ne ga baki daya amma sarakuna irin waɗannan ba sa cikin kalifofin musulunci shi yasa ma duk da tsananin kishin addinin maka da madina da kuma yanda sarakunan saudiya suke da kokarin kwatanta addini ba sa kiran sarakunan su a yanzu da suna sarkin musulmai suna kiran bangaren sarakunan su ne da khadimul haramaini duk sanda wani sarki ya zo sukan kira shi da suna khadimul haramaini amma ba sa cewa amirul mu'minina saboda sun san cewa shugabanci na musulunci abu ne da yake da sharɗa da ka'idoji kuma yana wakiltar duniya ne gaba ɗaya ba wata ƙasar larabawa ba to a bisa wannan ba mu saɓawa wani sarkin musulmi ba kawai mun saɓawa wani sarki daga cikin sarakunan gargajiya ne muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya fi mana kusakuranmu ya kuma amshi badojinmu ya kare mu daga sharrin masu sharri wa Allahumma barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh